Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh uwa kamar da kun sani sunana Sayyid Ahmad keke nan ku fata alkari yan uwa darasin mana shi shine na kawo mana wani website wanda zai taimaka ma ka tura dukkan wani document ko wance file duk inda kake bukata wannan document din duk wanda kake so ka turawa babu wanda ya sai ga abin da kake bukata ka tura ko da cewa so so da ma akwai abin da ya danganci idan kana so ka tura wani hoto ko kuma bidiyo ko kuma wani audio ko document haka amma idan ka tura din za ka akwai irin wanda suke bibiyar duk wani charging da kuke ko da ci whatsapp ne ko kuma instagram ko kuma kana so ka tura masa ta wani link ne haka to wannan zai baka dama idan ka shiga cikin website din duka wani abu da yake so ka tura in ma sirrin ku ne ko kuma document haka na office ko kuma na kasuwancin ko kuma wani sirri tsakanin kai da wani ko da matar ka haka to zaka amfani da wannan website din wannan website din zai baka dama ka saka duk wani abu da yake bukata ka saka wanda yake so ka tura na hoto ne ko kuma na video ko kuma na audio ko na document haka bayan ka sa shi wannan duka wani abu da yake bukata dukkan adadin da abin da yake bukata ko da ɗaya ne biyu uku adadi da yawa shine wannan website hakan zai baka lokaci daya nan zai baka dama misali idan misali wanda ka tura link na wanda kake so ya ga wannan bidiyon ko hoton idan so ɗaya ne kake so da zarar ya download wannan bidiyon ko watan idan yana kokarin ƙara ɗauka wannan bidiyon idan zai download din shi ba zai download ba za ka bashi da adadin download da yake bukata da zarar ya download din so ɗaya ko so biyu ko kuma adadin da yake bukata wannan link din zai expire bayan kuma za ka bashi lokaci misali idan ka tura mai link din idan ya buɗe ko kuma idan ya kai kwana ɗaya ko kuma awa ɗaya ya fara daga awa ɗaya ne idan misali ya yi awa ɗaya bai buɗe wannan link din ba wannan link din zai expire idan kuma ya kwana ɗaya ne wannan link din zai expire idan ya yi kwana biyu ne ko kuma wata guda ko kuma shekara ɗaya za ka zaba adadin da yake so wannan link ne ya expire da zarar ka tura masa idan ya bude ko da biyu ɗaya ba adadin yadda yake bukata wannan link din zai expire bayan wannan link din zaka iya sa masa password wanda idan ka tura masa wannan link din idan ya bude link din ba zai bude ba dole sai ka faɗa masa password din da ka faɗa yanzu misali in kana so ka tura masa ta WhatsApp zaka sa link din bayan ka sa link din sai ka sa masa password din bayan sai ka kira shi a waya sai ka faɗa mai wannan password din da ka sa wannan document din naka bayan kana yana kana faɗa masa da zarar ya ji bude link din zai tambaye shi wannan password din da ka faɗa bayan kana yana sawa shine wannan link din zai bude masa sannan zai ga wannan hoton ko kuma document da ka tura masa saboda gudun kada wani ya bibi duka wani abu da yake bukata ka tura na document din ko kuma na hoton ku da yake bukata na kasuwanci ko kuma na tsakanin kai da wani abin da ya danganci mata ga kuma kanan kaka saboda haka wannan da da sai da matuƙar amfani ya kamata a cika kalli bidiyon tun daga farko a ƙarshe kafin mu cigaba da su muna roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ya taba mana alamar subscribe sannan ka mana like sannan ka tura ka dukkan da suke chatin wasu facebook ina gabatar muku da wannan youtube channel mai suna KB1 Technology wadda ta yi fice da koyar da duk waɗansu abubuwa da suka danganci fasaha da yaren Hausa wani youtube channel din ta yi fice na ganin cewa dukkan wani bahaushe ya koyi abin da ya danganci fasaha musamman samun kuɗi a online so dama za ka akwai youtube channel da suke koyar da hanyoyin da ake samun kuɗi a online so amma kuma lokacin da zarar ka bota hanyar za ga wannan hanyar ba ta ɓullewa ko in ce ba ka samun kuɗin to amma gaskiya idan ka shiga wani youtube channel za ta koya mana ko in ce ta koya ma hanyoyi kala daban-daban da ka samu kuɗi a wayar ka ta hannu ba tare da na ki komfuta ba sannan idan ka shiga cikin wani youtube channel din so dama za ka wani lokacin an blocking ɗinka a whatsapp za ka rasa ya za a buɗe ka a wannan whatsapp din da zarar ka shiga wannan youtube channel din ya koya yadda za ka iya wa mutum magana da zarar ya yi blocking ɗinka ba ma tare da ya buɗe ka wannan blocking ɗin ba da kuma yadda ka yi editing ɗin bidiyo a wayar ka ta android kuma waɗansu manya-manyan sirrika android da wayar iphone da kuma computer baki da Yau da haka nake gayyata ku da ku garza YouTube channel ku satin din KB1 Technology. Bayan kun yi satin din sa sai ku taba subscribing bayan sai ku share din dukkan waɗansu bidiyoyin sa saboda haka mun gode. Na gode. Da farko kamar yadda na faɗa muku wannan darasi yana da matuƙar amfani wanda zai baka dama ka kare dukkan wani sirri abin da danganci kasuwancinka ko kuma tsakanin kai da matarka ko kuma kanin kai da wani zaka iya tura wani abu da yake bukata ba tare da wani ya san me ka tura ba saboda dukkan wani abu da kake akwai wanda suke bibiya ka ko kuma yake bibiya ka kai baka sani ba. To da zarar ka sa yi amfani da wani website din ka ya sa wani password na kuma ka ba da adadin lokacin za a yi wannan link din zai expire kuma wannan document din zai expire shi ne ka kare ko kuma ce ka kare mutuncin ka abin da danganci abin da yake so ka tura ga abin da yake shi na ka nemo browser ka Chrome ko Opera ko UC browser bayan ka nemo sai ka bude browser kamar yadda kuke gani bayan ka bude aka sacin din website mai suna sen.zcyph.cc kamar da kuke gani wannan website din saboda ma da yana da security sosai shi yasa aka ba shi wani suna daban wanda ba kowa zai san da shi ba bayan nan kawai sai kai sacin din wannan website din bayan kai sacin sai ka jira zai bude ma haka bayan ya bude kamar da kuke gani za ga nan ya sa select file to upload din nan bayan nan kamar da kuke gani na kasa za ga ya bani wani link saboda na tura wani wani bidiyo ko in ce hoto sannan na sa password din to nan kai kai sai ka taba select file to upload din nan haka sai ka taba shaka bayan ka taba za ga ya nuno ma kan wayar ko in ce ya baka dama sai bude ma kan wayar ka da yake ni da iPhone nake amfani kawai sai ka bude kan wayar taka misali idan hoto ne idan bidiyo ne anan kawai sai ka zaba adadin yadda kake bukata bayan nan misali na zaba wannan hoton bayan a can sama za ga ad kamar da kuke gani a nan za ga ya nuno min da abin da na dora sannan kuma kashin nan ya nuno min download one download sannan kuma a nan one day to a nan abin da zaka yi idan misali ka zabi hoto ɗayan kuma kana so ƙara da wani bidiyo kuma da wani hoton a nan ƙasa za ka select file to upload ɗin nan sai ka ƙara taɓa bayan nan sai ka ƙara buɗe kan wayar taka bayan nan sai ka zabi bidiyon da yake so ka tura ko kuma hoton da yake so ka tura bayan nan sai ka ƙara zaba kamar da kuke gani za ka ƙara zaba adadin yadda yake bukata bayan nan misali ka gama jera duka wani abu da yake bukata hoto ne ko bidiyo ko kuma wani document a nan kasa za ga expire after lokacin da yake so wannan link ɗin da ka tura wanda kake so ya buɗe wannan link ɗin kawai za ka zaɓa misali da zarar ya ya ga link ɗin ya taɓa ya yi download ɗin waɗannan hotunan da ka zaɓa kuma bidiyon ɗin so ɗaya ne to zarar ya ƙoƙarin ƙara koma na biyu zai ƙara download ɗin wannan link ɗin zai expire adadin da ka bashi to nan sai ka taɓa one download ɗin sai ka taɓa shaka in ka taɓa za ka ba dama adadin lokacin da kake so wannan mutumin ya download ɗin wannan bidiyon ko kuma wannan document da ka tura in kana so so ɗaya da zarar ya download ɗin wannan bidiyon ko hoton zaɓin so ɗaya link ɗin zai aspire sai ka bar shi wani download ɗin nan idan so biyu ne sai ka zaɓa so biyu idan so ashirin ne za gani idan kuma so ɗari ne shi ma nan sai ka zaɓa to anan kawai sai ka zaɓa lokacin ko kuma adadin yadda ke so ya download bayan nan anan wani lokaci yake so link ɗin ya buɗe in ma wannan gayan idan ka tura masa ko wannan ɗan uwan naka idan ka tura masa idan ma idan ya buɗe link ɗin ko da bai buɗe ba da zarar lokacin ya yi wannan lokacin ko kuma wannan link ɗin zai expire to anan za ga one day to sai ka taɓa gurin bayan nan za ga one hour za ga one day za ga seven day za ga thirty days sannan kuma za ga three sixty five days yanzu misali bayan ka turawa wannan mutum musamman ko kuma wanda kake so ka tura mai wannan document din zara idan koda bai hau online ba da zara awa ɗaya ta yi wannan link din zai expire ko da ya buɗe wannan link din ba zai nuna masa komai ba idan kuma kwana ɗaya ne wannan link din zai expire dan kwana bakwai ne idan kwana talatin ne idan kuma shekara ɗaya ne yanzu misali zaka ba shi lokacin da yake so ya buɗe wannan link din zara idan bai buɗe ba ko da bai hau online ba in dai bai buɗe ba wannan lokaci yana yi wannan link din zai expire sannan sai ka ba shi lokacin da yake bukata idan ka zaɓa na ƙarshen nan ɗari uku da sittin da biyar to ka ba shi shekara ɗaya kenan ko da bai buɗe link din ba in dai shekara ɗaya ta yi wannan link din zai expire ka sai ka zaɓi adadin lokacin da ke so ya iska bayan nan ka saka protect with the password din nan bayan sai ka cike akwatin gefen rubutun sai ka taba gurin bayan ka taba zaga anan ya ce ka sa password to nan ka sa wannan file din password din da yake bukata wanda da zara idan misali mutum ya taba link din zai bude wannan link din ba zai bude ba sai ya sa wannan password din da ka sa a wajen ka isa ko wani kala password bayan ka sa password din zaka upload din nan sai ka taba upload din haka bayan nan zaka yana uploading sai ka jira ya gama da zara ya gama shine zai baka dama ya baka link din da yake bukata ka tura duka wanda yake bukata ka tura kamar da kuke gani a nan za ga ya bada link a nan kuma za ga share link din nan to ya danganta da yake bukata idan misali kana so ka zaɓi link din ne sai ka kwafi wannan link sai ka tura masa idan kuma share link din ne shi ma nan za ka iya taba haka bayan ka taba shi ka ne wanda yake so ka tura masa in zanda ne in bulutun ne in ma ne ko ta facebook ko ta instagram ko kuma ta wani chat da kake bukata ko ta normal message shi ma nan zaka zaba dukkan da ke so ka tura bayanan sai ka zaba kamar da kuke gani bayan ka bude kamar da kuke gani idan wasan ne sai ka zabi abin da kake so ka tura misali in ka zabi mutum kawai sai ka taba sai ka tura masa haka bayan nan tura masa haka bayan ka tura masa dama already zaka faɗa masa akan cewa ka saba wannan link din da ka turo masa password sai ka faɗi password din da ka sa anan da zarar yayi kokarin bude wannan link din wannan link din zai ce sai ya sa password to misali na turo wannan link din bayan ka kwafa kamar da kuke gani zaka iya zuwa browser sali cikin browser saboda na yi share link din ne idan kuma za ga wajen link din da zara ka kwafa shine zai bude ta can ya abin da yake bukata ya download din link din da yawa ne sai ka zo daidai link din sai ka kwafa ko in ce sai ka faɗa masa yanda zai ga link din misali za ga http daga nan link din ya fara sai ka delete din bayan ko kuma sai ka ce delete din bayan dan kuma normal kake so ya kwafa link din ko kuma ya bude link din daga whatsapp za ga inda ya baka link din sai ka kwafa link din ba share link zaka taɓa ba sai ka tura masa misali da zarar ya tabbatar tabbatar da link din ya saita link din sai ya taba bayan ya taba ni ne link din zai bude masa kamar da kuke gani za ga ya nuno haka shi wanda ka tura kenan bayan nan anan zai bai dama ya sa password din sai ka fada masa password din da ka sa bayan ya sa password din za ga unlock din nan sai ka taba unlock din kana taba za ga ko in ce yana taba zai ga wannan abin da ka tura masa bayan yana taba download din nan shine wannan file din da ka tura masa ko in ce wannan document din shine sauka akan wayarsa to wannan hanya ce ta baka dama dukkan wani adadi da yake bukata ka tura mutum sannan ka bai password sannan lokacin da ya expire sannan kuma kamar da kuke gani gashi nan da yake ɗaya na na bashi lokaci ɗaya zai da zarar ya downloading sau ɗaya ba zai ƙara downloading na biyu ko na uku ba shi anan ya nuno sannan kuma anan ƙasa za ga yana taba shi ne da downloading ɗin wannan abin da ya turo masa saboda haka kada ku manta ta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma like sannan kuma na share nagode